bincike na nuni da cewa ma'aikatan da kuma masu karɓar fensho a jihar Bauchi suna bayyana fargaban abin da ya faru a farkon kama mulkin wannan gwamnati mai barin gado shine zai sake faruwa inda aka bar mata bashin albashin ma'aikata na tsawon watanni uku. Domin neman sanin halin da ma'aikatan da kuma 'yan fensho ke ciki na rashin samun kuɗaɗen nasu ga abin da suka shaida mini. kai ai abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una banda kongore da ake mana ma kudin albashin ya gagara samuwa gashi an shiga watan azumi ana cire muku wasu abubuwa ke a ciki ana mana kwangware a dan yanki a dan yanki a dan yanki eh, bara muke yi gari muke shiga kawai muna samun magabatan mu mu dan roƙe su san mana ita gwamnati bata ga muku abin da yasa bata biya wannan kudi. ba mu ji ba ba mu ji ba to har yanzu mun sa ido ba mu sami pension ba ga kuma muna cikin wani irin hali ba mu da kuɗi mm. kuma muna tsammanin za a biya mu har wa yau ba a biya mu ba to ba mu san dalilin da ya sa mutumin nan har yanzu bai ko saboda haushi ne da bai ci zabe ba shi yasa har yanzu bai ba to ba mu sani ba haka ya banza da mu a gratuity har yanzu babu labarin gratuity da pension ɗin mun shiga cikin wani hali to sai dai in ji cewar mai fashin baki kuma tsohon shugaban kungiyar kwadago a jihar bauchi comrade abdullahi koli ya ce rashin biyan albashin ya janyo zargi wa gwamnati mai barin gado ta yin amfani da kuɗaɗen domin biyan kansu alawus na barin aiki. gaskiya abin ya ba mutane mamaki kuma an sa mutane a tsaka mai wuya domin duk harkoki sun tsaya kuma musamman a wata na ibada to kuma mutane suna da tabbacin cewa ta wani bangaren ah, an biya hakkin wanda suka yi wa wannan gwamnati aiki da suna abin da ake ce masa saberan gratuity wato kamar gwamnati da makarabansa da makarabansa mhm. to idan har wannan ya zama gaskiya kuma a kibiyan yan fensho da ma'aikatan gwamnati hakkinsu to a gaskiya ba ya adalci ba domin abin ya haifar da jita-jita gwamna mai shirin karɓar mulki a jihar bauchi ta bakin kakakinsa dr ladan salihu ya buƙaci gwamnati mai barin gado da su biya ma'aikata hakkokinsu gaza biyan kudaden zai kawo musu matsala da ma'aikatan jihar shi yasa muka yi wannan kira ga mai girma gwamna da ya amfani da daman da allah ya bashi ya biya waɗannan ma'aikata albashinsu in har aka kai ga tsawon lokaci ba a biya wannan albashin ba mu za a bar mu da fushin ma'aikaci a bar mu da jan gwangwan asusun gwamnatin tarayya wanda ake zama a yi kasafi kowace wata da wato kwamishinoni da sauran ah, gwamnatin tarayya sun zauna sun gama zaman su an saki waɗannan kuɗaɗe wa jihohi. To sai dai kuma kwamishinan yaɗa labarai na jihar Bauchin Alhaji Umar Sade ya bayani a hukumance game da sanadiyar rashin biyan albashin a hirata da shi ta wayar tarho. Wallahi, ai salari ma kana gasa wani nasa balle. Me ya hana sanin salari? federation account ne wurin jihohi bakwai suna da wannan discrepancy shi ne hana samun aboci? wallahi ne hana federation account ya kamata shi ma a masa uzuri saboda ai shi bai da matsala albashi wanda zo biya bashin wani ma wallahi mutane ga san za a yi tayar ne wa mutane Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.